auzu billahi min shaitanir bismillahir rahmanir rahim eh to lalle shi dai wannan abu al'amura da aka fara dai cikin cakire hakika hakika ni dai ba gare na aka fara ba ni ba gare na aka fara ba lalle amma mutane diyawa, diyawa, diyawa. amma mutane mutanen cakire amma sosai amma su kuma mutanen takira ɗin wanda aka masu duk akasarar su wanda ba abin da suke bane ma'ana wanda ba aiki bane ba kwata-kwata ba aikin da suke ba ko kun gane ba fahimci abin inda aka dosa ba mutanen da aka zo aka yi ta abubuwa aka yi ta tsara masu aka yi ta masu mugunta aka kai suna da su aka raba su da iyalin aka kai har abu ya kai ga ainihin wurin zama gonakai kuka kore su kuka amshi musu gonakai kuka sayi kuka kore su duk gaba na an ga yan yi wannan di yawa ga sanan gaba na wanda aka kuma da inna cakira ne kenan ga gari mene ne kai duk abin da ga amma wancan amma wancan amma wancan kenan abubuwan dare da suka zo gare ka dai ka sa abin da yake kuma mene ne ki dai da ka sai ka shirya ka shirya kuma magana gaskiya magana gaskiya a duniyan nan duk inda ka sanya cikin duniyan nan ta Allah ko a lalle duk mutum da cewa tsa maka gida kana da gidanka dunkule dunkule gidanka dunkule to duk mutum da nuna ce sai ya watsa maka gida to in da gaske kake in da gaske kake to kama kai kokarin a watsa gidan shi ka yadda abu yake duk wanda ya ce lalle bai yarda ka zauna lalaya ba to kai ma ka barki zama laya ka yadda abu yake kuma wannan maganganun da nake yi kun san ko da wasu nake ba da kowa nake ba na wanda ainihin gobara na cakire da su nake kowa gobarawa na cakire da su nake wannan irin banza irin su dan maimai irin su wannan dan shege dan shege a mazinaci kafirin banza kafirin wani da san alade ma yi isa gayya da wannan yake katilan ai katilan makatula za gare ka ba gaba ba ba kai kafirtun ba baka sani ba balle addini kuma an kawo ka cikin al'umma an ce kai ne ba kai za ka wakiltar mutane ainihin garba kenan da kwaku nake kuma abubuwan da nake hodi duk wanda ke da hankali tsaya kwantar da hankalin shi saurara miki dalili miki dalili kai ba a ci kayan ka ba ba a ce ana son wani abu gare ka ba ba a ce ana son ɗiyar ka ba ba a ce ana son kuɗin ka ba ba a ce ana son komai gare ka ba ba abin da ake so gare ka ba gaira ba sabai wai a lalle ka nuna kai dole kai sai ka zo sai ka yi shugabanci ko kuma dole sai ka nuna mutum wata ciya ne kuma kai ba ta ciya ne ba cakiran wuke da hilimin mutum haka nan a wani tabbatar ba gaskiya ne ba bani adam in ma ka zo ka baka takura mutum ba gaira ba sai wannan ba daidai ne ba ba daidai ne ba kuma matsala ka samu in mutum za shi ganta kake sai ta yi ce dibi sakare wanda bai sani ba shi yake ba ba wanda ya sani ba ka dibi sakare wanda bai sani ba shi ki daidai kake kama ba wanda ya sani ba ku ga kun san na sani ni na sani na san na san ku na san tarihin ku na san daga inda ka zo kai hatta gona kan da kuke ma na san daga inda suka ku a lalle abinda da kwararen ku ku dai ku a ce ainihin mu da ke zaune na wurin bangaren mu a ce kaban a lalle dole sai mun kowa muna muku biyayya na gurin ku ya cika to ba ni ba da ba akwai wanda sa za su muku ni dai kun tabbata ni dai ba za ni muku biyayya ba ni ba za ni biya ba da izinin Allah magana in zo muku biya abin da ba za yi wani ba wanga abin kusa a cikin ranku abin da ba yiwuwa ne ni dai in zo muku wallahi ƙarya ne kuma wannan fitar ga tashi ga tsakanin da ku ku rubuta ku aiki ku rubuta ku aiki wallahi abu dai wanda kwata kwata ba za a bari ba ni da ba za a bari ba tun daga shi ya ba na dan maimai aka zaka ce mai gari dan maimai ya daddaga mu uwa ba ku ji daɗi ba an ce mai gari dan maimai ya kara mu uwa ba ku ji daɗi ba an ce ari uban ga ya ce ya mutsa mu uwa su dubu ɗari ba ku ji daɗi ba zagi wani kai ku ji daɗi shi ba mi yau kamar zagi ne kawai na zagi ku ji daɗi ba to in na zo a zahiri na muku abinda na gana ma yaya za ku yi yaya za ku yi a ku yanzu a tunanin ku ku tunanin ku ku yanzu makira gobara ta a tunanin kuna tunanin ku kawai ku ce ku samu mutum ma ya kamata cikin ku a tunanin kuna tunanin haka a kuna tunanin haka nan lokacin da ana zama lahiya ko kai ba ka ko sanka sanka ba wanda ka aza ka haka dauki wallahi ni ba za da mu ba amma yanzu ka ce komai wallahi ba wai magana wai sau ba ka ce komai babban naku wanda ake kira mai gari dan mai mai uban mai gari dan mai mai yaya musamman uwa ta su dubu ɗari da mai gari dan mai mai mai gari dan mai ku saurara ku mai gari dan mai mai shine uban iliya shine uban garba uban su rabu uban laure da mai gari dan mai mai ba wai da kwanaki mai gari dan mai mai da shi eh da mai gari dan mai muke dan ka zo ma ka nuna na faɗo wanda ba shi ani da mai gari dan mai muke kowa ya giya tarihin ko ba mutanen kirki bane ba kuma hasada gare ku ba yau aka fara ba daman ba ku ɗauko mutane shigantaka da wulakanci da cin amana sai kun ga mutane ba su da uwaye dare ku ki ɗauko mutane wannan shigantaka ni kuma na riga na su kuma ni ba wani nake tsoro ba duk abin da yake tunani na sa ga yadda sakaran banza sakaran wuyi na yanzu ma abin ke burge gare daga boka sai wanga yan iskan malamai yan iska yan malamai da ke cikin gwadon iska da suna addini ka zo ka labi a zalunci mutane shi kenan ka ce wai kai malami ne kai wanda ke kai dumu ba mutum da ke bin gubur sallama ba ai kafiri ne da ku rubuta ku a gida ku nake ba da kowa nake ba kuma ina son da gikokin dan maimai da diyan ki da kai da sirkan ki da kome wallahi da mai gari dan maimai wallahi da mai gari dan maimai wallahi da mai gari dan maimai kuma abin da nake so ku yi ragowa duk mutum da ya raga mini duk mutum da ya raga mini wanda da ya raga mini na takirin kowa ne mai ba dan sunna bane ragowa ba na so kun gani kun ga ko hoton mene ne ko kudi ba da shi wallahi wannan hoton ya yi uban mai gari dan mai ya yi kakan mai gari dan mai mai tsakani kuma kun ga kudi ba da kyau ko ko hoton mene ne da mai gari dan mai mai da isa gaya hege dan shegiya uban mazinata haƙuwar ta yi isa ga Allah ce ne mata albarka me amfanin ku me amfanin kwarare ba ku gane duniya ta waye mutum zane yake so yi yayi diba duniya ga da take cikin mata diba duniya ga cikin da mata take kowane in kana son mata ga sanar yake yake amma ya kasance a ce mata aure kace da kake so kuma kace ka zauna na dire na zaman lafiya dire ne a ina ne ka samu zaman daidai ina ne ka samu zaman daidai ina ne yake kuma wannan ba ke so wake sunanta uwarka wadda ake kiranta kwainin gayya ko saniya ta gwada mata wannan abu saboda Allah da nan ko saniya ta gwada mata kwainin gayya wannan abu ko kuma uwar gayya in ubanka yana shi ke mijinta ubanka mace bi gari ubanka mace bi gari shi mace bi gayya mace bi gari shi ai in yayi bangon guda sai kake kai inda gaske ne asirin kare ba ka yi ka taba wani ba kuma a lalle wanda ka taba dinnan kai ka san ba wanda zaki ali kai ba miki dalili menene dalili yake miki dalili miƙe kudare kana ne ka zo ka yi suna wai yana komi a kai ka sani ba maka sauna na shekara goma ya yi ka ya yi kakanka ya yi ka wanda kai ka san da wannan kuma kai ka san ba wai magana cikin ku inda an samu mutum kwara ɗaya kamata ɗin wallahi kabila ku ta gyaru don haka nan ku kiyaye kuma yanzu ba magana kiyaye yanzu dai ban gaura an riga an zo ne da ku nake ba da kowa nake ba da ku nake kuma magana sarki da ban bar shi ba amma yanzu tunda sarki ya cire bakin shi daga cikin gaba shi kenan magana ta kare ba ruwa na da shi in ya koma zan koma in ya ce ba ruwan shi ba shi da kuma ba mutanen kuɗi ne ba mu mun san ciwon kamar mun san abin da muke in mutum ta zai gane kuɗi sai ya gane ku da wasu ke da ku nake assalamu alaikum